don cuttuka su don su ji bayan wancan babin wanda suke da alaka da shi babin musamman dai ɗaya daga cikin su shine magana akan azumi da mun karanta a cikin waɗancan hadisi to anan gurin akwai ɗansu hadisi da suke da alaka da wannan wanda sai zan karasa mana malam ya musu matashiyar maganar cewa jawazul azumi ina nufin kafin mu buɗe bulugul maram din mu wa yajuzu lahu an azila anha ma'a ya halatta ga mutum lokacin kusantar iyalinsa yi azumi ga mutumin da yake son ya tsara haihuwa abin nufi yana jin tsoron kada matar su dauki juna biyu yayin da kuma tana da jariri da suke shayar yana son ta samu hutun haihuwa tsakanin wannan haihuwa zuwa wacce a irin wannan yanayi ya halatta yi azal wa fihi ahadith cikin bayanin wannan halattin akwai hadisai da ke nuna haka الأول عن جابر رضي الله عنه قال كنا نعزل والقرآن ينزل wannan in ba manta mun karanta makamancin sa jabir dan abdullahi yace mun kasance muna yin azalu alhalin qur'ani ko yana sauka ba tare da ya hana ba wa bi riwayatin kunna na'zilu ala ahadi rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mun kasance muna yin azalu a lokacin rayuwar annabi fa balaga zalika nabiyyallahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama falam yanhana labarin haka ya kai ga annabi cewa ga waɗansu daga cikin sahabbai fa suna yin azalu dan jin tsoron kada matan su samu juna biyu ko kuma dan jin tsoron koyangin da suka yi sadaka da su kasu haihu ga su suna yin azalu labari ya kai ga annabi tare da haka jabir ya ce annabi bai hana mu ba a ce inda abin bai halatta ko lalle annabi ba zai shigo kyale ba wannan hadisin farko kenan asani hadisi na biyu an ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم wani mutum ya zo wurin annabi sura da mutum tabbata gare shi fa qala yace inna li walidata ina da jariya wa ana a'zilu anha nikan yi mata azal lokacin kusantar ta wa ana uridu ma yuridu rajul ina san duk abin da namiji ke so wurin ta wa innal yahuda za'amu anna al mawqudata sughra al azal yahudu kuma sun ce wai shi azal din nan mawquda ce karama mun ce mawquda shine binne ta da rai da mutanen jahiliya ke yi sai yahudu suka ce azal da kuke yi yayi kamanceceniya da mutanen jahiliya suke binne ƴaƴa da ransu illa iyaka wannan mau'uda ce karama kamar binne wace yar karama fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam كذبت yahudu law arada allah an yakhluqahu lam tastati an tasrifu yace yahudu kan ƙarya suke inda Allah ya so ya halicci jaririn da wannan dugan kwayar manin naka ai baka isa ka fitar ka zubar da shi waje ba dole sai wani bangare ya cikin mahaifar ita wannan mata in dai Allah ya kaddara to ai kaddara kan ta riga fata الثالث حديث نأكو عن جابر أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال إن لي جارية هي خادمنا وثانيتنا yace ya manzon Allah muna da wata kuyanga a gidanmu ita ce ke mana hidima aikace aikace da sauransu ya tuna ita ce kuma take shayar mana da sukar mu take shayar da lambu ko take shayar da shuka wa ana aqufu alaiha yace wani lokaci kuma nikan kusance ta wa ana akrahu an tahmil kuma ni bana son ta dauki juna biyu fa kala sai yace izal anha in ita kaga nan gurin manzo Allah ya faɗa da kansa a can duk labari ne yake ka masa amma anan mutum ne zo faɗa masa ga ku yan gata ga abin da nake bukata amma bana son ta yi sai manzo Allah ya ce izal anha in ita in kaga dama kai azalu mana fa innahu sayatiha ma qaddara laha duk azalin da zaka yi dai abin da aka kaddara za ta samu na rabo na da sai ta samu ba da iya falabisa rajulu thumma atahu wannan mutum sai dan tafi har kwana biyu shiru ba su tare da mazan Allah ba ko bai sake daga magana ba thumma atahu sannan ya zo fa kala yace innal jariyata kad habalat manzon Allah to yannan nan ka sai kala sai manzon Allah ce kad akhbartuka annahu sayatiha ma la yace ba na faɗa maka ba ai da na ce da kai abinda aka kaddara za ta samu kan sai ta samu azalu ba zai hana ba haka dukkan wani tsari ba zai hana ba inda Allah ya kaddara za a yi to sai abin yayi to kun ga duk ya kawo hadisai waɗanda suke magana akan azalu hadisai ne guda uku waɗanda mun karanta su a can waɗanda sai zo ka ji su kuma dukkanin su hadisai ne ingantattu ba wanda take cewa akai hadisin farko dai da muka karanta yana cikin bukhari yana cikin muslim yana cikin nasa'i yana cikin tirmidhi da sauransu hadisi na biyu da mun karanta imam an-nasa'i ya rawaito da abu dawud da imam tahawi fil mushkil mushkil al-athar kenan da imam tirmidhi da imam ahmad fil musnad kuma hadisin sanadin sa sahihi ne hadisi na uku da muka karanta haka shi ba hadisi ne wato wanda ke ingantacce imam muslim ya rawaito shi abu dawud ya rawaito shi da imam al-bayhaqi da imam ahmad kaga ne ba ta cewa kan wannan sai kuma yace al-aula tarsul azli amma mafi kyau mafi dacewa shine karkai azal ya halatta amma barin su shi yafi yin sa al-aula tarkul azli saboda mai li umurin saboda dan al'amura al'awwal na farko anna fihi idkhala dararin ala al-mar'ati lima fihi min tafwit lazzati yin azal din nan akwai illa a ciki illa da ke ciki shine haramta wa matar jin dadin kasancewar ka tare da ita fa in wafaqta alaihi fa hiya in har ka yadda da wannan illa da ke ciki to kuma akwai wani abu wanda shine na biyu an ya futa an yi a ba'da maqasidin nikah ne kuma wato ainihin rashin wato mutum zai rusa ɗaya daga cikin manufofin yin aure wa hiya taksiru nasli ummati muhammadin sallallahu alaihi wa sallam don manufar yin aure ne a yawaita a haɓaka a bunƙasa al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kai kuma kana azalu yin azalin ka ya zanto kamar rage wani adadin na population din al'ummar manzon Allah wato abin naka ya saba ɗaya daga cikin manufofin yin aure domin daga cikin manufofin yin aure akwai haihuwa ina fatan kun fahimta da kyau kaga na farko ita ka cutar da matar domin lokacin da kai ka tashi yin inzali ka fitar da gaban ka waje ka zubar dadin da ya kamata ta ji na kusantar ka shikenan kuma ka rasar mata da shikenan a nan gurin akwai cutarwa wanda da ba ta da wannan cutarwa ba na biyu kuma kana yin wani abin da ke kishiyar manufar yin aure shine domin manufar yin aure shine ɗaya da cikin manufofin a samu mai haihuwa kai kuma kaki ko kuma kun ji kai da matar من ذا الله كيف تزوجوا تزوجوا الودود الولود فإني مكاتب بكم الأمم ko aure matar da take son ku kuma wanda take mai haihuwa za a gane mutum mai yawan haihuwa in ta tadan aure an ga ta haihu da yawa ko kuma an ga danyen gidansu irin haihuwa ne ila ita ce a ɗakin ila ita ce ta goma a ɗakin mahaifiyarta kaga lalle wannan irin haihuwa ne ko baban yana da ya'ya wajen ashirin lalle ana sa ran dangin haihuwa ne ولذلك وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بالوعد الخفي sai manzon Allah ya kamanta yin azumi da cewa shine alwa'du alkhafi kamar binnewa ce koyayya ba ta zahiri ba hina sa'aluhu an al-azli lokacin da suke masa tambaya game da azumi fa qala zalika al-wa'd al-khafi wa li hadha ashara sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da haka manzon Allah ya ishara ila anna al-awla tarkuhu fi hadisi abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu yana cewa abu mafi dacewa shine dai kar ai azumi din kamar da yake cikin hadisin Abu Sa'id al-Khudri da gabata قال سليتي ذكر العذل عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال ولم يفعل ذلك أحدكم ولما يفعل ذلك أحدكم an zo wajen manzo Allah aka kawo su tsaye domin waɗansu fa daga cikin sahabbai sukan yi azalu sai manzo Allah ya ce me yasa waɗansu ku suke haka ne bai ce ba kar aikata sai ce me yasa suke yi ne wai a cikin cewa me yasa suke yi akwai tsawatarwa amma kuma tsawatarwa ba ta kai haramci ba don da ta kai haramci sai ce kar wanda ya kare to bai ce haka ba ina ba kuna fahimtar fikihun hadisi sai ce fa innahu laysat nafsun makhluqatun illa Allah khaliquha ai babu wata rai wanda aka kaddara mata halitta face sai Allah ya halitta ta wa fi riwayatin fa qala wa innakum la taf'aluna wa innakum la taf'aluna wa innakum la taf'aluna hasu uku annabi sai lalle ku kuna yin azal kuna yin azal kuna yin azal kuna yin azal saboda me ma min nasamatin ka'inatin ila yawmil qiyamati illa hiya ka'ina babu wani da Allah ya kaddara za ta faru a tashin kiyaman nan face dole sai ta faru da haka dai idan muka bibita ɗannan hadisai za mu fita da sakamako kamar haka eh yin azalu halal amma barin su ya fahimta me yasa aka ce barin su shi ya fahimta da a cikin yin kadan akwai alal akalli illoli guda biyu illa ta farko matar kai mata hasaran jin daɗin kasancewa ta tare da kai illa ta biyu kuma shine wato ainihin ka zama kishiyar ɗaya daga cikin manufofin aure domin ɗaya daga cikin manufofin aure shine a samu haihuwa a samu zuriya ta a samu zuriya ta kuma baka sani ba in kana da ya'ya goma kace sun ishe ka me yi wani fiya ɗayan da zaka samu shi kaɗai ne waladun salihun yadda da'u laka ba da motika sai ka ki goma rairar da ruwan da kai mu turka kaga ai mutum ya yi shi ne abinda Allah ce la ta daruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a cikin ya'yan ku ku san manne ne zai yi muku alkhairin ba wanda kuka haifa yake da rai har yi girma yanzu ko kuma wanda za a haifa nan da watan gobe ba ku sani ba mace ce ko namiji ba ku sani ba a shekarun ya kamata ka samu ƴaƴan da yawa kadara duk sun zama na gari hasara kai ah, yanzu kana da biyar kana da shida kana da bakwai duk sun zama na gari sai ka ta Allah ai wannan ma ya ishe ni ba komai ba sai na kara ba ai waɗannan ma dai Allah sa su albarka to idan Allah ya kaddara zaka samu na takwas kuma shi ma ya kara zama na gari idan Allah hasara kai ko ci kai su ne yasa ka san wannan ci gaba wa alaikum assalam amma ba yanzu ba sai an jima ai ban shiga cikin littafin ba wallahi da za ku ce salamu alaikum za ku yi tambaya yanzu ni dai duk so da ke in kara mana wannan babin saboda wannan babin muna yin kurakure da yawa a ciki ina nufin ma'aurata gaba ɗayan mu mazaje da matan mu muka yi kurakurai a ciki wajen mu'amalar da ya kamata a nan wani littafin ne daban wani malami ya wata matashiyar magana yace hubbun nabawiyyun wa muda'abatun min nau'in fari wato wani salon soyayya irin na annabi tsakanin su da matansa wa muda'abatun min nau'in fari wani wargi da mace wani mai sabon salo daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam hadisi ne da ingantattu قالت عائشة عائشة تسي كنت أشرب وأنا حائض من إناء النبي صلى الله عليه وسلم ina cikin kwanakin haila nikan zo in ɗauki kofin da annabi ke shan bayan na sha fa ya za'u fahu sai ɗauki kofin ruwan sai ɗora bakinsa daidai inda na tsora na waya fa yashrabu sai ya wa ata'arraqu al-'arq na kasance nikan gwagwaye kashi ko in tsotsi kashi in ajiye wa ana ha'in kuma cikin kwanakin haila fa thumma unawiluhu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sannan sai mai kawa annabi sai kuma kai maza ka dan kana fa yada ufahu ala mawdi'i sai manzo Allah ya karba sai sai zan dana sai ya gwagwaye inda ta gwagwaya haka kuke ya gida wannan hadisi ba muslim bai rawaito wai haka ake so ka yi karka ta ya manyanta yau ne manyanta kai ne eh, oh, oh, oh. <laughs> hadisi na gaba aka la ahadukum ta'aman fala yamsaha dahu manzo Allah sai dayan ku idan ya ci abinci kar ya goge hannunsa da wai irin takardan nan saboda kai dan binni ne kar ka goge hannunka da wata takarda ko da wani tawul ko da wani abu a'a hatta yalaka ha ya sude hannun da kansa auyul ika ha so ya sa na ta ta tsaye masa ya sa mata a ina jin shi ma mutum ne ruwaito mutum a gidansa ba sai ya sake ba eh, in za ku wannan zikiyar dama yara zai zafi bacci da wuri ko da ko ku aike su makwabta karka ta yi gidan da yara da yawa ba sai aike su makwabta ba wannan hadisi imam muslim ya rubuta shi ya sake matashiyar magana yace muda'abatu zawja bi tarfi misliha manzo Allah yakan yi warge da iyalinsa a tayi tarhim din suna abin da ake nufi da tarhim a cikin babun nahwu na suna shine a ambaci sunanka ba tare da harafin karfe ba misali ba sunana ba da'afar to sai ka ce ya da'afu kaga ka shafe me ra'un dan da dake karshe an gane ku mutum sunansa Isma'il sai ka ce ya Isma'il ba tare da ka ƙara salamin din ba wannan shine ake kira tarhim to annabi yakan yi haka tsakanin shi da matansa da dai ya tashi kiran matarsa Aisha sai ce ya Aisha sallallahu alaihi wasallam dai kuma ka san abin gaske ne fa sosai da yace ya Aisha ta wayo sai ce haza jibril yuqri'uki salam da mara'ika jibril nan ya sai a gaishe قالت عائشة عائشة تسي وعليه السلام ورحمة الله وبركاته فيما أقيتي a sai amincin Allah da rahama su tabbata gare shi wa ho ya rama la ara aisha ce shi annabi yana ganin abin da ban gani ba lokacin da fita da jibril na gashi da ke shi ya ga jibril amma ni ban gani wannan hadisin fa da bukhari da muslim duk sun rawaito su muttafaqun alaihi eh ya aishin muttafaqun alaihi na gaba da za mu tsaya akan sa wai ba dan abin ya kare ba ko kuma da abin nan rafa sha'ani mu da abatu zauja kullu sai manzo Allah ce kullu sai in laysa lahu min zikrillahi lahawun wala la'ibun illa an yakuna arba'a dukkan wani abin da babu ambatan Allah a ciki ya zama wargi ya zama firme sai fa in daga cikin ababai guda hudu ne ɗaya daga cikin su muda abatu mar'atahu mutum ya wargi ko ya wasa da matarsa na biyu wa ta'dibur rajuli farasahu mutum yi wasa da dokinsa na uku wa mashiyur rajuli baina ne ka fita kilisa ka yi sukuwa da doki wannan ana san haka dan yana cikin idadi na jihadi Allah ko yace wa iddu lahum masafatun min quwwatin wa min ribatil khayr na uku shine wa mashiyur rajuli baina ne mutum ya rinka kai kawo tsakanin sanduna guda biyu da aka kafa kamar ku tsere kai da wani da kun kafa sanda a nan ita ce alamar inda za ku fara tseren zuwa can gurin ko kai da ka kafa sanda a nan gurin ka kafa wata sanneta kana son ka auna tafiyar da zaka yi daga nan zuwa can so nawa zaka je ka dawo wannan ya halatta wa talimur rajuli astibaha ko ko mutum ya koyi ninkaya a cikin ruwa yi yana da amfani idan jihadi ya zo wata matsala mutum ya iya ninkaya ya iya hawan doki ya iya hawan rakumi duk ina da kyau duk mu iya wannan mutum kuma ya iya harbi na kwari da baka duk ina da kyau mu iya wannan mutum ya iya harbin bindiga duk wannan ana so musulmi ya iya saboda duk ina cikin abin da Allah ya ce wa iddo lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khayr turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum wa akharina min dunihim la ya'lamuna to wannan fa suna da yawa kawai na dai take ta mana akan waɗannan dan mu na karshe da zan yi magana akan sa kafin mu shiga bulugul maram din shine abin da ya shafi su mata din ana son mace ta zanto mai hakuri ko da mijin ta shiga cikin halin kakani kai nukan faɗa haka wani lokaci miji yakan samu kansa cikin talauci don da jiya da shekaran jiya ba haka ake ba sai babu ta zo kenan sai mace ta canja masa ba ta isa na cewa da fa an ji daɗi to ana son mace ta yi hakuri da rashin halin mijinta ina nufin rashin wadatar dukiyarsa an aisha ta innaha qalat ko annaha qalat li urwa aisha take faɗa wa danyarta shine urwa ibnu zubair shi urwa din dan asma'u tace ya ibn akhi inna kunna nanzuru ila al-hilal thumma a hilal thalathatu ahillatin fi shahrayn tace mukan ga wani watan ya sake zuwa watanni guda biyu ko uku wa ma uqidat fi abiyat rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ba tare da an hura wuta a gidan manzon ba saboda rashin hali saboda rashin akwai fa qultu urwa yace ya khalatu ma kana aikukum to tunda ba hula wuta ba ba a girka tukunya ba a me kuke rayuwa kada sai ce al aswada ne at tamr wal ma ba mu da komai sai abu guda biyu ruwa da dabino shi za a ci yanzu ko za a yi hakuri dan Allah a ci a sha za ki iya hakuri a ci a sha sati ɗaya ana cin ruwa da dabino amma ga Aisha matar Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda tabbas ira aljanna dan dukkan masu gidan Annabi yan aljanna za su yi ga aljanna tare da mijinsu ga irin gatan da suke da shi ba miji irin nata a duniya ba uba irin nata shine sai zana Abubakar Siddiq amma tare da haka ai wata biyu ba a dora shukunya ba kuma ai hakuri da haka in dai miji ba ya da shi ne ba ba bane ba tsoro yake mutum sai ai hakuri kace illa annahu ka illa annahu kana li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam jiranu min al-ansar manzon Allah yana da makwabta cikin mutanen Madina lahum mana'ih suna da kyautuka suna da yawan kyauta wa kanu yammuhu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam min albaniha fa yaskina mana'ihi ko dai ka sai yawan kyauta ko kuma suna da tumaki ko awaki to idan tumakin nan nasu kullum sai su tatso nono sai su aiko aiko gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma raƙuma ko dukkan wata dabba da suke da ita Aisha ta ce ma tabi'a alu Muhammadin min khubz sair yawmain mutatabi'ain hatta qubida iyalan gidan annabi ba su taba koyi da abincin da aka yi da sa'ir so har kwana biyu a jere ba har Allah ka rayuwar annabi to dukkan waɗannan suna nan da yawa wanda galibi yanzu za ga abin da yake cin karo da rayuwar aure shi ne in miji yana da shi jiya yanzu baya da shi kuma sai a yi rigima wani lokacin ma in yana da shi din dai in dai ya zanto ba wai rasa yayi gaba ɗaya ba raguwa yayi akan abin da ake da shi jiya nan ma sai a yi rigima shi asalin arziki daga Allah yake kuma arziki abin da ake kira da suna arziki shine kada a nemi wanda za a ci a rasa ko da ko ba daɗi ba dai a nema a rasa ba a nema a rasa shine tashin hankali amma a nemi za a ci a ci wannan koda ba nama wannan koda ba mai babu laifi kada ki ce dole sai kin buɗe langar ki ta tuwo ta miya kin ga kin gyara dan kwalin ki a ciki saboda mai wannan kuma kin kin san ba ki ne ma zauna lafiya ba ko ya ce kin haka Allah kullum ake kwana rawa to Allah zai fahimtar da mu irin waɗannan hadisai duk na karanto mana sune dan su zanto ciko na wancan babi da muka karanta na ikratin sai ubangiji ta'ala ya ba mu ikon dan tsantsar su mu sa a cikin ayyukan mu dan mu gyara wani bangare na rayuwar babu sadaki sabon babin da zamu tashi akan sai yana magana ne akan sadaki shi sadaki an sa masa suna as-sadaq wanda daga kalmar as-sidqu ne saboda me li'tarihi bi sidqi ragabati az-zawji fi az-zawja dan bayar da shi yana nuna lallai cewa da wane yana son wanta da gaske yake ba ƙarya yake ba dan idan yake bayar wato soyayya ta zo mai kenan ta zama ƙarya sai sa aka sa sadaki suna sadaki yana da sunaye daban-daban ko ka kace as-sadaq ko ka kace al-mahar ko ka kace nihla ko kace al-ajr ko ka kace alaik ko ka kace kaza wajen sunaye guda takwas gare shi an Anas radiyallahu anhu an annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annahu a'taqa safiyata wa ja'ala itqaha sadaqaha muttafaqun alayh wannan hadisi an karbo daga Anas bin Malik Allah ya kare yarda a gare shi an annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi ya annahu annahu a'taka safiyya manzon Allah din ya yantar da safiyya bintu huyayyi bin asfab ya yantar da ita wa ja'ala itqaha sadaqaha ya mayar da yancin da ya bata shine sadakinta ma'ana ya aure ta kenan ita safiya yar gidan huyayi ibn akhtab huyayi ibn akhtab babban bayhude ne tana garin khaybar mijinta shine kinana ibn abul haqiq to wannan kinana din babban bayhude shine mijinta lokacin da aka yakin khaybar sai aka kashe da aka ci garin da yaki sai aka kama mata da kuma yara suka zanto fursunonin yaki to da aka zo rabo sai ta fada hannu dihiya ibn khalifa al-kalbi dai da cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda manzo Allah ke cewa ya so da dama mala'ika jibril ka zo min a siffar dan adam musamman a siffar bihiya ibn khalifa al-kalbi mutum ne kyakkyawa Allah ya masa kyan halitta to sai ta fada hannunsa da manzo Allah ya ga labarin ai yar manyan mutane sai yar shugaban yahudawa ce mijinta ma babban mutum ne sai manzon Allah ya so ta dawo karkashin sa saboda wata hikima ta da'awa saboda siyasa ta da'awa to sai ya wa. wato shi wancan dihiya ibn khalifa da waɗansu bayan shi kuma ya karbe ita wato safiya lokacin da ya karbe ta tana karkashin sa kenan ita ce baiwa sai ya ce mata inda za ki yadda sai in yantar da kiyan aure ki zanto shi ne sadaki sai ta amince hikimar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya aure ta danginta sai su samu saukin al'amari in dai sun san tana hannun annabi ta san ba za ta shiga ta ba za ta sha wahala ba wannan ta sa da yawa daga cikin danginta suka musulunta manzon Allah ya aure ta ita safiya ya sanya sadakinta shine abin auren muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka ruwaito an yi lamba daga kasa qala ibn al-qayyim ba'da an saqa bi sanadi abi daud ibn al-qayyim a ba wannan lambar wacce ta kasance kenan ko ta biyu fil isaba ya zo cikin littafin al-isaba fi tamyiz sahaba littafi ne na ibn hajar al-asqalani wanda ya kunshi bayanin tariha tarihan sahabbai ya jera su akan huruful mu'jam duk wanda sunan sai fara da a sannan wanda sunan sai fara da ba a ba ta har zuwa ƙarshe ya dauki sahabbai mazan da matan su ke tarjama yace kanat safiyatu bint huyay bin asqab sayyida khaybar tahta sallam ibn miskan kuma khallafa alaiha kinana ibn abi haqiq ita safiya din nan yar gidan huyay bin asqab wanda shine shugaban garin khaybar ta kasance ta tahta sallam ibn miskan tana karkashin auren mutumin da ake kira sallam ibn miskan sun kallafa alaiha kinana daga baya da ya rabu da ita sai kinana kuma ibn al-abil ya aure ta fa qutila kinana tu yawm khaybar aka kai sai shi kinana ranar da aka yi yakin khaybar fa tarat ma as-sabi sai ta zanto tana cikin fursunonin yaki fa aka zaha ya ibn khalifa sai dihiya ibn khalifa ya karfe ta ta fada cikin rabansa fa ta'adaha an-nabi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ne ma dawo masa da ita fa ataqaha wa tazawwajaha sai kan ta sai aure me wannan yake nuna mana shi wannan hadisin me yake mana mana a sai a iyan sadaki da abin da ake kira almanafi ko ba sai da dukiya ba dan akwai malaman da suke ganin ba a yin sadaki sai da kuɗi dinari da dinari ko azurfa da azurfa duk abin da ke kuɗi ne sai ake sadaki da amma abin da ba kuɗi ba kamar amfani je ka noma mun gona ta in ka gama ka zo in ba eh, ya ta shine sadakin noman da zaka yi misali kai kafinta ne da nake so sadaki na shine kai mata gado kai mata katifa kai kaza kai kaza sune sadakin ka ba sai ka ba da komai ba kaga wannan ne kuɗi ka bayar manafi da akwai malaman da suke ganin ba a yin sadaki da manafi amma kaga wannan hadisin ya nuna ana yin sadaki da me da manafi kuma akan wannan hadisi imam ahmad bin hanbal suka tafi tare da manya diga cikin malaman sunna amma waɗanda suka faɗa hadisin sun suna tawilin da suke sukan ce wannan wai kusufiyar annabi wanda a gaskiya ba kusufiyar annabi ba وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن رضي الله عنه أنه قال سألت عائشة رضي الله عنها كم كان صداق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قالت كان صداقه لأزواجه سنتي عشرة أوقية ونشا قالت أتدري ما نش قال قلت لا قالت نصف أوقية فتلك خمسمائة درهم فهذا صداق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأزواجه رواه مسلم وانا حديثي أنكر ولد أبو سلمة ابن عبد الرحمن عبد الرحمن بن كمشين عبد الرحمن ابن أوف أنه قال ياتي سألت عائشة في أبو سلمة تنسي شي ba sahabi wane ba tabi'i ne babansa dai sahabi yace na tambayi Aisha Allah ta kare da gare ta kam kana sadaqu rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam nawa ne sadakin annabi ya kasance idan annabi zai aure nawa yake ba da sadaki kana sai aisha ta ce kana sadaquhu li azwajihi annabi ya kasance sadakin da yake biya wa matansa tun sai asara uta uqiyya yana ba da uqiyya sha biyu ne wa nasyan da kuma rabin uqiyya kana sai ta a tadari man nas ka san da kira da annashi kana sai ce kuntu la sanati abul sani ba kana sai ta nisfu uqiyya wato nisfu uqiyya ko ce uqiyya ɗaya dirhami arba'in. arba'in arba'in so goma sha biyu da kuma rabin arba'in ba ashirin ba kenan an gane ko idan ka haɗa lissafin arba'in so goma sha biyu ga rabin arba'in shi ne ashirin ne aisha ta haɗe maka su ta ce fatilka hamsu mi'ati dirham wanda ya zama dirham nawa kenan dirhami ɗari biyar dirhami ɗari biyar ah, wanda dirham dirhami ɗari biyu dama shi ke kawo lissafin zakka lissafin zakka bana nawa ne saba'in tasa'in dai da zauna ba ko zai kai tasa'in mukaddara tasa'in ne mukaddara tasa'in ne wato kaga kenan zai zama ɗari biyu har sau biyu tasa'in ga tasa'in ba ɗari da tamanin ba dubu ɗari da tamanin naira dubu ɗari da tamanin ga kuma me da dubu arba'in ya zama wa kenan dubu ɗari biyu da ashirin to wannan shine sarakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dole wato idan an kasanta kenan haka zai zama dubu ɗari biyu da wani dubu ɗari biyu da amma ban da wannan ma a ko wanda ya aura da kuɗin da sun faka yawa ko da ke ba sai biya sadakin ba wani sarki ne biya masa ita ce umma habiba a aure ta da sadaki nawa ga dirhami ɗari hudu dinari ɗari hudu haka aka haɗa idan ka haɗa kuɗin wajen miliyan wani abu ne miliyan biyu da wani abu amma wannan sun suka ta ba annabi ne ya biya ba da shi biya kila ba zai ba su haka da yawa ba amma dai gashi abin da Aisha ta ce annabi yana biyawa matan su sadaki fadin Aisha cewa annabi ya biya matan sadakin sa uqiyya goma sha biyu da rabin uqiyya wannan nazaran lil ghalib ne ba wai dukkan matansa ba mafiya yawan su haka ya biya in ba haka ba a akwai wanda aka daura auren ba da ya biya sadaki ba ita cewa Zainab binti Jahsh Allah ne daura auren da kansa فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج fi azwaji adiyahim idza qadaw minhunna watara wa kana amru llahi masula ga kuma wanda ya fi wannan ita ce ummu habiba wanda sarkin habasha ya biya ga kuma wanda bai kai wannan ba ita ce ummu na khadija ita kan bai kai wannan ba ga kuma wanda ita sadakin ta ne ya zama abin da ita ce tafiya wanda hadisin ta ya gabata to sauran da suka rage su ne Aisha take ne da take azwaji ka ga tana nufin mafiya yawan su amma ba wai kowanne ba da ina fatan kun fahimta dan karo ne kawo wannan hadisai ya sun cika da wannan ba sun karo da juna هي تعبر عما هو الأغلب تابع abin da shine mafi rinjaye to kaga annabi gurin kuma na nuna yin sadaki da kudi din kenan tunda gashi annabi ya yi sadaki da dirhami kaza dirhami 500 wa an ibn abbas radiyallahu anhu ma qala lamma tazawwaja ali fatimata qala lahu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a'tiha shay'a lokacin da aliyu ya auri fatima sai manzo Allah ka bata wani abu na sadaki kala sai ce ma ai bani da komai kala sai ce fa aina dirukal hutamiyya ina sulkin yakin kadin nan da aka samo daga cikin kabilar bani bani hutama shine wani dangi ne daga cikin dangin larabawa hutama ibn muharib kabila ce mai zaman kanta wanda sun shahara wajen iya kera sulke na yaki an daura aure aka cewa aliyu kawo da ke ce ba da komai manzo Allah ce ina sa ina wannan sulken da aka kawo mata mana rawahu abu daud wan nasa'i wa sahahu al-hakim mala ya lamba daga kasa yace hutama din nan nisbatun ila batanin min abdul qais yuqalu lahu hutama ibn muharib kanu ya'maluna duruwa wato dangantaka ce zuwa ga wani yanki daga cikin kabilar banu abdul qais wanda ana kiran su hutama ibn shi ne babban kakan kabilar kanu ya'maluna duruwa mutane da suka shagalta wajen aiki wajen kera sulke da yaki ad dir kun fahimta wannan hadisin na iyakacin bai na dai in samu masa menene matsayinsa ubangiji ta Allah bai sa na dace ba duk ya binciken da nayi wajen kwana hudu ko biyar wa ana amr bin sa'id an abihi an jaddihi radiyallahu anhu ma kana qala rasul inda ya inganta ma abinda yake nufi bai tafar da abinda na baya suka tabbatar ba wato shine asdaqu bimaza bil manafi ko kuma da abinda yake duk da asadaku bi kulli shay'in lahu qima da duk wani abu mai kima ko da ko ba kudi bane ba dan dir ba kudi bane ba وعن عمرو بن جعيد عن أبيه عن جده رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من ذن الله يأتي أي امرأة نكهت على صداق dukkan matar da aka aurar da ita ko ta aure bisa ga sadaki au hiba'in ko kyauta abinda ake nufi da hiba kyauta da manemin aure zai bai wa dangin matar kamar gaisuwar uwa da uba kamar an je zance kannan ta saurako ya ba wannan naira 100 ya ba wannan naira 50 kun gane da kyau awa iddati awa ko dukkan wani alkawali ya ida ba tare da shadda akan dalil ba ida ko dukkan wani alkawali da ya mata cewa da yanda nake neman da auren nan yana daga cikin abin da nake alkawali insha Allah in dai kin amince da ni zaki samu kaza zan baki kaza zan yi miki kaza zan baki kujeran haji wata rana zamu je umara tare ko zamu je ma makka ma a can ma za mu yi watan angonci gaba daya duk abin da ya bai mu mace na nau'i guda uku ne imma daki ko kyautar da zai bar danginta ko wani alkawali kabla ismatin nikahi ya bayar ne kafin a riga a daura aure fa huwa haka wannan abin ya zama naka wa ma kana da ismatin nikahi abinda ko bai bayar ba sai an riga an kammala daura aure fa huwa liman utiyahu to wannan abin na wanda aka bawa ne abin nafi yanzu idan kana neman aure a wani gida da ka ka ga yadda sai ka ba baban naira dubu daya ko ka ga da uwar ka ba ta naira ɗari biyar to shi uban bai halatta shi wannan kuɗin ba sai da izinin iyar ita ma uwar bai halatta ta ci ba sai da izini duk da kai ka ce uwar ka ba amma saboda ka ba ta tsakanin da Allah in dai ji kake zo baka suna kan titi ba ai lalle kai ka bar ne saboda kewa ka tare da fage ai wani hausa suka ce ba kyauta bane a ba dan zawara kwabo ai ko wata ake so ko ba ya san wannan tsakani da Allah ko ba haka bane ba to dan haka kaga mutum ya je ga yadda iyayen iyayen yarinya ya ba su wani abu ko ya gaban ta ya ba shi wani abu ko ya ga kallon ta ya ba su wani abu da an je gida ta kwace na ta ba ya halatta ta ci sai da izinin ta wannan hadisin abin da yake nuna kenan in dai an bayar ne kafin tsara aure amma bayan an gama aure sai ka zama da uwar kai mata kyautar dubu daya dubu biyu ko ban kai mata kyauta ko kai kaza ko kai kaza to wannan ya naci ne sai ya ci ba wani sai izini saboda lokacin ajar da ka samu wannan kyautar ta fita lillahi ta bayan aure amma ta kafin aure din nan kai ba ba ba ba ba ba a zahiri take wannan kyautar lalle kai ne dan yarda haka wannan abin nata ku bari in kammala mana ai mu gama hadisin ba wa ma kana ba da ismatin nikahi fa huwa liman wasihu abinda aka bayar bayan an riga an aure to ya tabbata ga wanda aka baiwa ba nasa bane ba kenan wa ahqqu ma ukrima ar na alayhi au aw ukhtuhu ai abin da ya fi cancanta a girmama mutum da shi shi ne a girmama shi saboda yarsa ko a girmama shi saboda yar uwarsa ma'ana duk wanda aka zo kyauta dan ana auren yarsa ko aka ba shi kyauta dan ana auren kanwarsa ko yarsa wannan kyautar ta halatta kuma shi ya karba kuma wannan abin zai ci hani amari'an kuma ya cancanta yi haka din tun da dai kam ya kamata a girmama mutum saboda yarsa ko a girmama mutum saboda kanwarsa ko yar uwarsa da ake aure abinda hadisin ke nufi kenan rawahu ahmad wal arba'atu illa tirmidhi imam ahmad bin hanbal da malaman hadisi hudu abu dawud tirmidhi na sa'i sun in banda tirmidhi shi kadai da rawaito shi ba malam yayi lamba da kasa yace al-hiba'u al-atiyatu lil ghairi aw lil zawjati abinda ake nufi da al-hiba kyauta da za a baiwa wani ko ita matar kudin zance kenan za a za'idatun alama mahriha wanda wannan bai shafi sadaki ba قال الخطابي أبو سليمان الخطابي يأتي وهذا مؤول على ما يشترطه الولي لنفسه سوى المهر وأن فسيد أي كاول إنسا دا أبن دا الولي شرطا كا كان سبل قال الثوري ومالك imam malik da imam sauri suka ce kulluhu lil mar'ati dunul abi wannan abin dukkanin ka ya shafi matar banda uban sai in ta masa izini ta ce wa qala ahmad huwa lil abi wa la yakunu li ghayrihi min al awliya amma shi imam ahmad yana ganin in an bai uba to wannan nashi ne ko da uwa ko da ya bata amince ba amma in wa aka ba ko kane to wannan na HN ne وروي أن علي بن الحسين زوج ابنته فاشترط لنفسه مالا الروي سوى علي بن الحسين زين العابدين wannan su ne shiga cikin arin da shi shine shiga cikin arin baiti da waye yake zuga shi yake cewa ma qala la qattu illa fi tashahhudihi laula tashahhud kana la abu na'am kin da yake bai taba cewa bala a'a yace sai dai a cikin kariya ko za a shahadu Allah ila Allah wato yana nufin yawan kyauta da yake da ita yake kin da yake bai taba cewa bala idan an ce bani illa fi tashahhudihi sai dai cikin dahiya laula tashahhud kana la abu na'am in ba dan tahiya ba to da duk ladin su sunanta na abu da ma cikin tahiyar ke ladin sunanta yi gude haya'an wa yi guda min hamzin mahabati Ali bin Hussein bin Al-Abidin ya aurar da yarsa fa tarqa li nafsihi malan sai shakkanta wa kansa cewa ba ma fa ba a bani kaza ne ba bayan ita an ba ta haka an ruwaito haka وعن مسروق انه زوج ابنته haka حكى مسروق ابن الاجدع اي daga cikin shugabannin tabi'ai ya aurar da yarsa Fatima wa sharata li nafsihi 10000 dirham yaj'alha fil hajj wal masakin ya ce alwalin to bayan ka biya ta zaki kaza ni kuma za ka bani dirhami dubu sha biyu dirhami sha biyu ba za ta ala dirhami dirhami dubu sha biyu da ina son je aikin hajji kuma ina son ɗan taimaka talakawa unguwar mu suna cikin halin kakanika wallahi waɗansu su da kansu ga janna an shiga musu abin ban ba za su ba za su yi mana kyau ba su sai a ba hadisi a gaba dai ba ƙara bayani a can to shi wancan hadisi na asali ayyu mamra'atin nakahat ala sadaqin aw hiba'in cewa duk abinda aka zo mutu kafin daura aure ko ita aka ba ko iyayenta to nata ne abinda aka bar bayan daura aure to na wanda aka ba ne da na bincika shi sai iskiya hadisi ne zai an gane ko to amma da yawa daga cikin fuqaha suna fadin mudabil hadis din abinda hadisin ke nuna wa sukan ce yana nan ta hanyar dan su da daban وعن علقمة عن ابن مسعود أنه سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقة ولم يدخل بها حتى مات فقال ابن مسعود لها مثل صداق نسائها لا وقت ولا شطط وعليها العدة ولها الميراث فقام معقل بن سنان الأشجعي فقال قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بروع بنت واثق امرأة منا مثل ما قضيت فصارها بها ابن مسعود رواه أحمد الأربعة وصححه الترمذي وحسنه جماعة وانا حديثي أنك تقول لك ألقما ألقما قال من عبد الله ابن مسعود شيكم رجع عبد الله بن مسعود أنه سئل أن رجل تزوج امرأة أنت بن عبد الله بن مسعود فهبني بن مسعود صلى الله عليه وسلم الله صلى الله عليه وسلم يقول إن ابن مسعود يباكم an tambayi Abdullahi dan Mas'ud an rajulun tazawwaja mar'a dangane da wani mutum ya aure wata mace walam yafrid laha sadaqa amma bai riga ya ambace sadakin da zai bata ba eh an yadda da sadakin amma sai nan gaba za a faɗa ko ba ma a faɗa ko za a bata ba walam yadkul biha hatta mata to sai kuma bai riga ya tare da matar ba har sai ya zo ya mutu sai aka tambayi Abdullahi dan Mas'ud me hukuncin wannan matar yanzu za ta yi ta kaba da ta mijin da ta kasa da ita ba tana da gado irin gama mana a ni da ina wannan tsallake kwan sai ya ce فقال ابن مسعود جاب بلاد مسعود لها مثل صداق نسائها tana da kwasan kwacin sadakin irinta cikin mata ma'ana sai mu dube ta matashiya ce ba matashiya ba ce mai ilimi ce mai kyau ce mummuna ce irinta in za a biya sadakin ta irinta nawa ya kamata a biya sadaki mutane su ji iyayi? Eh, yayi to sai a ɗauki wannan cikin gadon su sai a bata kuna fahimtar wannan da kyau laha sada laha mithlu sadaqati nisaiha la waqta wala tafas babu qali babu rage al waqtu shine an naqsu kenan ragowa al tafas kuma qali kenan ba rage ba qali wa alaiha al idda kuma tilas da zai ta yi idda abin da dole sai ta kaba duka miji bai taɓa saduwa da ita ba wala hal miras kuma tana da gado a cikin abin da mijinta ya ce ya bari na dukiya za a ba ta gado فقال ما أكل ابن سنان الأجزعي ما أكل ابن سنان الأجزعي سيتي قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتفقام سيتاه سيه فقال يتي قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بروة بنت واسك امرأة منا مثل ما قضيتها yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zartar da irin wannan hukunci dangane da baiwar Allah nan da ake kira barwa bint wasi wata mace cikin mu manzon Allah ya hukunta haka game da ita kwatan kwatan abin da ka hukunta ففرح بها ابن مسعود ابن مسعود sai farin ciki jin cewa hukuncin da ya dace da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi hadisi ne sahihi ke wannan hadisi wadan sun ce sahihi wadan sun ce hasan amma dai hadisi ne sahihi ya kai darajar hadisi sahihi wato abin da wannan hadisi ke nunawa a ce kenan ana iya yin aure tun kafin a ambaci zaki ba ta aka yi an jefa da cewa ba amma nan gaba za a yi bayanin sa a ce kenan idan mutum ya riga ya auri mace in ya bayar da sadaki bai taɓa saduwa da ita ba sai ya mutu sadaki dai kan tafi a sanadiyar mutuwarsa ina ba ta an fahimta sannan kuma dole sai ta yi takaba wata hudu da kwana goma kada a ce wai ai miji bai taɓa saduwa da ita wanda yana da takaba dole za ta yi takaba takaba ɗan aya ko wani abu ne kewar miji bayan kuma haƙƙin Allah da ke an gane ko sannan kuma za a raba gado kuma a bata saboda wannan hadisi na Abdullahi dan Musa ina fatan gobe zan da kyau wa alaikum salam a'a wannan ai mun karanta a baya mun karanta a baya cewa bai halatta wa ta karanta a mijinta cewa kare a wata ita kanta da za a aura din wannan shi uban da yake san wuri ba shi ne za a aura ba bai halatta ba ta karanta cewa karka auri wani karka auri wata sai ni ko bai halatta ba tana gidan kuma ta hana ya auro wata ne abin duniya ka zo ka zauna mana kowa kira banka eh <laughs> zawon kishi dai kaga wato akwai wani abokin mu da muke karatu a Madina wanda muka samu suna Muhammin Nisa lauyan mata wato kullum aka magana da kishi sai sai kishin kuna maza ya kana mata yawa mu maza ya saboda mai ai Allah ubangiji ya san haka ma shi yasa mun ba a yarda wata kai ta wani miji lokaci guda dan za a yi kiran a ce <laughs> yau ba kwanan ka bane ga matar ta na ɗakin wani wallahi ina da san yaki a gida <laughs> amma ubangiji ta Allah ya san da kai kifin suna da wani bangare na juriya sai ya halice za ta haka ya tsara musu su jure sai ga cikin riga ta san kana ɗakin wata wata ma a tafi kwanan ta ne da ta eh malam ya yi lamba yake alwaktu annaksu da yake la wakta wala shakka cikin hadisi alwaktu shine al-mai والشقة الجور بالزيادة على مهر نسائها وأتي أكارا كتن كتن أكارا أبات أبندا يا ترى درجة تبلاء والنبا وبروى بنت واسك تزوج الهلال ابن مرة أمر الأجزئي وفوضت إليه وفوضت إليه وفوضت إليه ita wannan ba ta barwa bin tuwafi ta aure hilal ibn murza ne al-asdai kuma ta sai mata takwai da sadaki ta ba komai ita ban faɗa ma komai zaka dawo duk abin da kai niyya ka kawo kike kike nan da zan biya kina gaba za ki gani komai zan baya ya halatta ba aure a shi ne kira nikahun takwif kaga ba riga an yanke ya adadin abin da za a bayar fa tuwfi qabla an kula biha sai kuma shi an gama mutum kafin ya riga ya ya ta saduwa da ita fa qada annabi sallallahu alaihi wasallam laha bi sadaqati nisa'iha sai manzo Allah ya ba sadaqin kusan kusan mata kuma ta tsare kunta shi ne ake kira sadaqul misli a cikin magana kace mun kira kana ganin kira na dinki kana ka ba kuma saboda nan gaba ko da wani hadisi muka kitare in mun shiga cikin an fara sharhi to sai a bari har sai mun karasa sai a daga in ba haka ba lokacin da mutum ke cikin sharhin hadisi ya je ne tunanin sa gaba da kayan shi da ruwa ko bai koma yadda shida ko da lissafin ya rubuta shi yasa wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cikin yawan mutane wa'azi kar sai wani yake zo yake manzon Allah ya zata fiki yama <laughs> manzon Allah kawai sai ya ci da magana sai banza da waɗansu cikin sahabbai suka ce annabi ya ji shi kawai ya kyale shi ne dan ya da shi waɗansu suka ce a kila da ji shi bane har sai da annabi ya je karshen aya ya dasa ayar zantansa sai ya ce ina wannan da yake tambaya game da tashin kiyama da zai rasu na biki kenan don saboda kar ya tsaya yanke zancen da ya faru saboda an sauka tarwa tun da shi dai bai bala da bin tambaya da tambaya annabi shi kuma sai ya nuna da yadda kamata ya lokacin da sallallahu alaihi wasallam Allah gana da وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من أعطى في صداق امرأة سويقا أو تمرا فقد استحل أنك قد جابر بن عبد الله yake manzon Allah ya ce man a fa fi sadaqati imra'atin wanda duk ya zo biyan sadaqin mace sai bayar da sauri kan garin fulawa gurgurdan yadda za a dama kunu aini ko garin alkama gurgurdan yadda za a dama kunu aini aw tamran ko bayar da dabino kamar mudu dai ko biyu ba ka dinsa Allah ai ya riga ya halatta matar da kansa kenan inda ya ba da wannan an karba matar sarki ya halatta akhrajahu abu dawud wa ashara ila tarjih waqti abu dawud ya rawaito hadisin yayi ne da cewa amma fa rajihin zance masu injani da ce cewa hadisi ne mako gaskiyar al'amari ba dai hadisi ne da'ifin jiddan mai matukar rauni ne wannan hadisi وعن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أجاب نكاح امرأة على نهلين an karbo hadisi daga Abdullahi bin Amr ibn Rabi'a daga babansa manzon Allah ya halatta ajaza ya halatta ko ya zartar da nikah imra'atin auren wata dawar Allah da aka yi alana alaini akan kifa kafa biyu aka bayar aka tafi da sabai imanin hadisin shi ma dai ne bai kai labari ba a cikin sanadin akwai asin ibn ubaidillah wanda yake dai malam ya sa masa lamba da kashe ko ibn al-qayyim قال ابن القيم بعد ان ذكر الحديث الذي قبله يا ايها الحديث يا ايها اما فكر هذا الحديث ضعيف ابن القيم بعد ان ذكر الحديث الذي قبله سيتي تضمن أن صداقة لا يتقدر أقله wato ake shi sadaki mafi karancin sa baya da iyaka ko nawa aka bayar ma da biyu suka amince ya halatta wa anna sabba bi tawik wa katam al hadith wa anna alayhi yasibu tasmiyatuhuma aw tasmiyatuha maharan a sai da mace ta karfi fulawa kilo daya fulawa kilo daya ta karfi wato zinari da ta karfi zobe da bakin karfe ko ta karfi silver to wannan ya halatta ta musu sunan sadaki wata illu bihi zauja ko ba ta halatta muke kusance ta wa tabammana kuma hadisin ya kunshi annal mudalata fil muhuri makruhatu wa anda annaha mulkun lati barakatihi wa kufri zurfafawa wajen ka baki makaruhi ne asali ma wannan yana kawo karancin albarka cikin aure ya dai kamar hadisin amma dai kamar da muka faɗa ita asalin matsala komai kankanta ya halatta haka komai yawan ya halatta sai dai abu mafi dadewa shine sadaki ya zanto tsaka tsakiya bai yi kasa da yawa ba bai kuma yi sama da yawa ba tunda hadisai sun zo wanda suke nuna kwaɗaitarwa dangane da sadaki din ya zanto akwai sauki cikin lamarinsa an gane ko وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال زوج النبي صلى الله عليه وسلم رجلا امرأة bi min hadid hadisi ya tabbata daga sahal ibn sa'ad as yace manzon Allah ya ya wani mutum wata baiwar Allah bi khatamin min hadid bisa da cewa yaje ya kawo dinari na karfi yadda sadakin yake ba wai annabin ya aurar bane akan haka ai mun karanta hadisin zo bai kai na karfi a yadda hadisi yadda al'amari yake manzon Allah ta je ka nemo ko da zo bai na karfi ne da yaje kuma ai bai samu ba sai aka aura masa dangane da abin da yake tare da shi na haddan qur'ani aka ce ya koyar da ita shine mai sadaki to amma hadisin da kansa yana nuna ko da ya kawo zoben da an tabbatar da auran da shi kenan an gane ko akhrajahu al-hakim wa huwa tarfun min al-hadith al-tawil al-mutaqaddim wannan bangare ne na hadisi mai tsawo ya riga ya da zata fi awailin nikahi a farko farkon babun nikahi din da kitabun nikahi malin yayi lamba da kasa unzur hadith al-mar'atu al-wahibati nafsaha ka duba hadisin matan nan ta bayar da kanta ga manzon Allah wanda shine jerin hadisi na dubu ɗaya da biyar ya gabata cikin wannan littafi wa qala ibn al-qayyim imam ibn al-qayyim al-juziyya yati tadammana anna al-mar'ata idza radiyat bi ilmi az-zawj wa hifdhihi lil-qur'an aw ba'dihi min mahriha jaza zalika hadisin na nuna idan mace ta yadda da ilimin mijinta saboda shi mai ilimi ne ya zo ya koyar da ni ahlari ko arba wani hadisi iya ko ya karantar da ni kitabul iman cikin sahih bukhari ko kitabul iman cikin sahih muslim in iya in yi karanta da wannan hadisan na iya shine sadakin ya halatta hadisin na nuna haka wa hifdhihi alquran haka ya halatta daura mutum aure saboda haddasa da yawa alqur'ani mai girma alqur'ani kan aika wata bane ba yau kaga cewa ko dai matattu manzon Allah bai daidaita ba gawar hafizi da wanda ba hafizi ba matattu ba sun mutu amma annabi ce gawar daban-daban take ina ta hafizi daban da wanda ba ta hafizi ba shuhada wa uhud wajen mutum 70 suka yi suka yi shahada a yakin uhud da aka zo saboda wahala sai ake hada kabari ɗaya mutum biyu mutum uku to tunda kabari ɗaya mutum biyu mutum uku ne kaga za a fara sa wani sannan wani sannan wani wanda yake mafi daraja sai ake sawa alƙibla sannan mai bi masa a bayan sa sannan mai bi masa a bayan sa idan an tattaro ba wacce za a miko sai manzon Allah ya ce ayyuhum aktsaru akhzan lil qur'an cikin su waye fa haddan qur'ani sai eh wani kan ya haddace sura kaza da kaza da kaza tashi tafiya wace ta kuma koshi yace daga nan sai wa kuma sai a ce wani sai kun sai ku kuma koshi isa yana da kyau mutum ya yi kokarin haddace wani abin alkurani ko da ba duka ba ko da wani bangare mutum ya dan nace haka kuma yana da kyau a matsawa yara haddan alkurani gata wannan ba karamin gata bane ba ko nawa zaka biya wa ka biya wa danka kudin makaranta dan ka haddace qur'ani wallahi riba riba riba da kace Allah ne kawai sai ya kasa ba za ka kirku ba an fahimci wannan ibn al-qayyim yake cewa wa kana ma ya hasulu laha min intifa'il qura'a min jaza zalika wa kana ya hasulu laha min intifa'i min intifa'in bil qur'an wal ilm huwa sadaqaha halitta ya haka abin da zaka amfana da shi na haddan alkur'ani ko ilimin sai zanto shine sadakin kama idza ja'ala sayyidu itika al'amati sadaqaha kamar ubangida ya cewa bai wasa na yantar da ke yantarwa shine sadaki kuma na aure وهذا هو الذي اختارته ام سليم wannan shine abinda ummu sulaim ta zaba mahaifiyar Anas dan Malik lamma khatabaha abu talha yayin da abu talha ya nemi aurenta fashtaratat alaihi an yuslim sai ta ce sharfi shi ne ka ce ka yadda zaka musulunta wa tazawwajatu ala islamihi ta aure shi bisa ga musuluntar da yayi fa inna intifa'aha bi islami abi talhata wa bazli wa bazlaha lahu nafsaha bihi ahabbu ilaiha min al-mal alladhi yabzuluhu zawj domin amfanuwa da za ta yi da musuluntar sa da yadda kuma da yadda za ta bayar da kanta gare shi bayan ya musulunta din wannan amfanin a wurin ta shi ta fi so sama da dukiyar da mijin zai bayar a matsayin sadaki wa hadha min afdalil muhuri wa anfa'iha wa ajalliha kaji fa in dai ibn qayyim yace wannan shine ficin sadaki a duniya ba sadakin da yafi wannan amfani ba sadakin da yafi wannan daraja a ce mace ta ce sadakinta shine abin da ka sani na alqur'ani ka sanar da ita ka koyar da ita juzu amma ko juzu tabaraka tare da tafsirin ko suratul bakara ko ali imran ko ta ce koyar da ni arba'un hadis ko alari in ka koyar da ni iya shine sadaki ibn qayyim yace ba sadaki mafi albarka sama da wannan sadaki wa an ali radiyallahu anhu kana la yakunu al-mahru aqalla min ashrati darahima an karbo a hadisi daga ali dan abi talib ce sadaki dai baya zama kasa da dirhami goma shine hujjar hanafiya na cewa sadaki lalle kai dirhami goma akhrajahu ad-darqutni darqutni ya rawaito wannan hadisi mawqufan amma hadisi ne mawquf zuwa ga Ali bin Abi Talib annahu bai faɗe shi ba wa fi sanadihi maqalun kuma a cikin sanadin sa ma akwai ta cewa da'ifi ne yayi lamba a kasa fi isnadihi mubashir ibn ubayd a cikin sanadin akwai mubashir ibn ubayd kana ahmad kana yada al hadith mubashir din ya kasance na kikiro hadisan ƙarya ya shahara da wannan wala yu'awwalu ala misli hadha bi janib al ahadith sahiha irin wannan hadisin ba za a dogara da shi ba inda aka ce da sahihan hadisai inda ya inganta abin da yake nuna wa lalle dirhami kar ya kasa mai lalle kai sana ki kare kasa ne dirhami goma to amma bai inganta ba a yi eh, da kasa da goma kuma duk gashi وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خير الصداق أيسره an karɓo hadisi daga Uqba ibn Amir Allah ya kare da gare shi yace manzo Allah sallallahu alaihi wa wasallam ya ce khairu sadaqi aysaruhu mafi alherin sadaki shine mafi zama kadan dinsa manzo Allah ya faɗi wannan a yau asalin hadisin ya dan tsara haka tsawo wato wani bayan Allah ne ya aure wata mace ba tare da an ambaci nawa za a biya sadakin ba nikahu tafwid da irin da muka magana ta manzo Allah ce kina san shi sai ina san shi kana san ta ina san ta sai manzo Allah ce to na aura maka ita sadakin kuma nan gaba ko a kun kun ta ku yi bayani kenan aka aura maka ita sai ciwon ajali ya kama shi kafin ya riga biya sadaki sai ya kira mutane sai ina ba ku shaida cewa wancan dai kamar manzon Allah ya aura mun ita amma ba riga na biya sadaki ba dan haka rabo na na ganima da aka raba a yakin Khaibar a sayar a bayar da ita gare shi shine sadakin ta sauran kuma ya zama na gado sai aka je aka dauki abinda hajar da ya samu a yakin Khaibar ababen da aka raba na gonaki da menene da aka sayar sai aka sar dubu ɗari dubu ɗari sai aka bata aka ce ga sadakin ki ta karba sai ta fita gidansu aka za ka faɗa manzo Allah ga abin da yake to babu laifi amma dai sadaki dai ya zama kaɗan yafi <laughs> amma bai sai bai halatta ba sai ya faɗi wannan hadisi ya ce khairul sadaki aisaruhu mafi alherin sadaki shine ya zama dan kaɗan kada yayi yawa an gane ko kuma ya faɗa cikin wani hadisi yace inna min yumnil mar'ati tasyira khitbatiha wa tasyira sadaqiha وتسيير رحمها rahimiha yana daga cikin alkhairin mace idan an je neman auren ta zanto akwai sauki ba sha wahala ba wajen neman ma kansa an gama bincike an gano ya kanta ba wani wahala ba wani zafin zuwa zance shekara guda kana zuwa zance ba bayani har yanzu ta san makomar ka ba a'a an sauƙaƙa cikin al'amari dan da nan ya san matsayarsa ta sayi ne ta din kenan an sauƙaƙa masa al'amari tun wajen nema da ta sayi sadaq kuma a sauƙaƙa masa sadaki ba a wahalar da shi ba sai ya ce da ta sayi rakan yace matar idan ta zo gida kuma ya zanto mai haihuwa ce kuma ba ta tsawon nakuda za a ce wanda daga cikin alherin mace wajen neman aure tun wajen zance ba a sha wahala ba wajen sadaki ba a sha wahala ba ta zo gida kuma haihuwa kuma babu wahala babu ba kaga duk wannan na nuna cewa dai sadakin ya zama an takaita kar a zurfafa da yawa yadda auren zai wahala samari su kasa yin aure amma kuma wannan ba shi ke muna a yi wulakanci ba a ce naira biyar naira uku da kobo hamsin wannan ba daidai bane bai kamata a ce an yi haka ba inda a ce muna da takawa da tsoron Allah da in mun bayar da hakan ba ma ji a jikin ma ko wulakanci to da babu laifi to amma ji a jika ko wulakanci kaga bai dace ba lokacin da aka taso ana maganar shari'a din nan a Kano yana daga cikin matsalolin da muka rinka samu daga wajen samari masu yawa da sun ga yan mata sun ce ai kwanan nan za a yi gwanjan ku da an yi shari'a to an yi gwanjan ku kenan wajen a yi gwanjan mace to kaga wannan jahilci ne wannan idan ka saka ka masa sadaki ma ba zai fahimta ba ba zai taɓa fahimta ba tunda ba da ilimin addini gani yake ai gwanjo aka yi wa yar to sai kaɗan za ka samu sadakin ya zuwa hala dan ya firke yar da mutunci amma mutumin da ya san addini ya san me yake da sauransu wannan sai ka saka masa in ka san ba zai ji wulakanci a jika ba ina fatan kun fahimci wannan da kyau وعن عائشة رضي الله عنها أن عمرك بنت الجون تعوذت من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين أدخلت عليه تعني لما تزوجها فقال لقد أست بمعاذ معاذ بفتح الميم باموبا فطلقها وأمر أسامة فمتعها بثلاثة أثواب أخرجه ابن ماجه وفي إسناده راو متروك وأن حديث أنكر أولى عائشة الله تقال الدادريتا ta ce amra bin taljauni ɗaya daga cikin matan da annabi ya taɓa aura kenan sai dai kuma ba zauna ba ta'awwazar min rasulullah ta nemi tsari daga manzon Allah hina udkhilat alaihi lokacin da aka kai masa ita ta anila mata da wajha tana nufin lokacin da annabi ya aure ta aka kai ta fa qala sai manzon Allah laqad usti bi ma'az yadda hadisin haka yake ya dawo haka tsawo wani sahabi da yake cewa mun fita da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan gari bayan la'asar dan irin dan tsinka jini haka da irin yawo ko kilisa sai muka je wani fili wanda yake tsakanin gonaki guda biyu sai manzo Allah ce ku jira ni a nan gurin ashe a lokacin nan ita wannan bayar Allah da manzo Allah ya aura ya nemi aran wata gona daga wajen wata mace cikin mutanen Madina tana da irin gidan gona din nan da daki a ciki manzo Allah ya sa ita wannan amarya ta masa ita nan gurin da suka zo ne bai sai ce ku jira ni sai ya shiga wajen amaryarsa da ya shiga wajen amaryarsa ya zauna ana irin tattauna sai yake cewa za ki iya bani kanki kuwa sai ta ce a'a ya za a yi sarauniya ta bayar da kanta ga talaka manzo Allah dai ya shirye ce kawai da kallon ikon Allah wannan mutum kamar ya ce ko take wannan kan garewa sai manzo Allah ya daga hannun shi haka zai dora a kanta sai ta ce a'udhu billahi minka ina neman tsarin Allah daga gare ka yana jin wannan zance sai ce laqad usti bi ma'a kin ne matsali da wanda ake neman tsari fa tallaka har sai ya sake ta ita ilhaqi bi ahli ki tafi gidanku auren da ba a yi ba kenan wa amara يا ya umarci ابن زيد zaid fa mata bi thalathati azwabin a bata tamin a tamfa guda uku kuma ta tafi gida kyauta ta tamattu kenan za mu mun zai ne ta ai manzo Allah ce duk wanda ya nemi tsari da Allah to ku tsare shi wanda kuma ya roke ku dan Allah to kuma ku bashi ba ni kaza dan Allah sai ka bashi ka bar mu ina neman tsari da kaza to sai ka abin nan ya nemi tsari da Allah to ka to malamai sun yi maganganu daban-daban bisa ka cewa wai me yasa kai wannan isti'aza din akwai ruwayoyi da aka rubuta cikin musannaf na Abubakar ibn Abi Shayba da waɗansu wurare waɗansu suka ce ai mata ne suka shirya mata makida irin tasu lokacin da aka kawo ta sai wadansu daga cikin mata annabi suka same ta suka yi sannu da zuwa irin ana lalle da zuwa amarya ta amma zamu miki nasiha tunda mun da tare da shi ya kamata mu sanar da ke halin sa wanda yake so da wanda baya so ba abin da annabi ya ce ya sha'awa a duniya illa lokacin da aka kawo masa mace a daren farko ya nufe ta ta ce a'udhu billahi minka so kuma sun zai an faɗa haka ba za a kwana ba a gidan rannan haka waɗansu rawayoyi suka nuna ba ma wannan rawayoyi bincike bai riga ya kai zuwa ga ingancin su ba amma dai mu abin zama fahimta a nan wurin girman kanta ne yasa ta faɗa haka domin a wannan hadisin da muka karanta da ya kawo shi da tsawon shi ai tun daga lokacin da annabi ya ce zaki bani kanki tace ya za a yi sarauniya ta bayar da kanta ga talaka na fi karfin ka to tun daga nan gurin ka san lalle ba wadda talaka ta zama a karkashin igiyar annan annabi ba ce abin da ya tafi mu a wannan babin bayan annabi ya sake ta sai ba ta mai kyauta ta tamattu'i kuma gashi ya aure ta da sadaki kuma gashi bai taɓa kusantar ta ba tare da haka ya ba kyauta ta mai ta tamattu'i sai wannan ke nuna a sai kyauta ta tamattu'i wajibi ce domin nasa alƙur'ani ma ce wa matti'uhunna qala al-musi qadruhu wa al-muqtari qadruhu ku ba su kyauta ta tamattu'i kowa gwargwadon halin sa mai kuɗi da yawa ya bayar da kauri wanda bai da kuɗi da yawa saka tsakiya ne ba saka tsakiya amma matakar miji ya saki mace yana daga cikin alherin saki ka bayar da kyauta ta mutu hmm. bai samu ya kamar kyauta ta mutu ba da mace yi ma ga tana bin su bashi to akwai matsala kenan kaga bai da abin da ba da kyauta ta mutu in ya samu sai bata sai dai in ta yi aure kuma sai da a hakura kenan ko ɗan kare zai bayar matar wani kyauta kuma a shiga cikin wani babin daban <laughs> malam yace wanda suka ruwaito hadisin ibnu Maja kenan amma a sanadin sa akwai rawi matruk wannan sanadin da yake zuwa ga Aisha kenan amma a wani sanadin daban hadisin ya inganta malam yace wa asalul qissati fi sahihi asalin qissar ai tana cikin sahih al-bukhari min hadisi abi sa'id as-sa'idi ta nan gurin ta inganta amma ta ibnu Maja kan bata inganta ba a wata riwaya ta cikin bukhari lokacin da ce da manzon Allah a'udhu billahi minka sai ce kad usti bi ma'ad ne matsari da wanda ake neman tsari da shi sai ce ina abu sa'id abi afid kai as-sa'idi sai ce gani sai ce uksuha razikataini je ka ba shi kalmin atamfa biyu ta tafi gidansu a can wayan bukari an nuna kalmin atamfa biyu ne anan an nuna guda uku a takaitar annabi ya kyauta ta mutu'i kafin ya sallame ta to wannan duka duka shine karshen wannan babu da ya shafi sadaki abin da muka faɗa na dai Allah ya ba mu lada wanda muka kuskure kuma ubangiji ta Allah ya shafi assalamu alaikum sallallahu alaihi ya kan yadda ake zama da kishiya cikin da Allah ba mu yi haka da a duba a gano su na da wani shan to tambayar ce don Allah ya gaskiya da ko ingancin hadisin da aka rubuta cewa mutum in ya taɓa matarsa zai samu zai samu ladan ibada shekara guda da da kawo su ba gaskiya ne shi wannan hadisin bai inganta ba amma dai maganar cewa idan mutum ya kusanci matarsa yana da lada wannan kan ya tabbata hari sai ya gata su bala yana ta min hadisin da ya hana bulala goma wanda aka ce sai wa dai haka ba ta aka ya hana bulala goma ba a yi manzan Allah bai taɓa yin wajen ladan farwa ya yi sama da bulala goma ba in ba a cikin haddi cikin haddin Allah ba manzala sallam bai taɓa yin sama da bulala goma ba in ba cikin haji ba ma'ana dukkan ladakarwa da za a yi kar a yi sama da bulala goma wanda zai ladabtar da ɗansa ko wanda zai ladabtar da matarsa ko wanda zai ladabtar da bawansa kar ya sama da bulala goma malam idan mutum na shirin neman aure to sai ya kasance ya ba da kuɗi da sharaɗin da sharaɗin an masa alkawari yakan ba da kuɗi jira amma da sharaɗin da an masa alkawari to ina ka ta masa wannan zai ni a fahimta ta abin da ya bayar lokacin da ya je sai ba kyauta ce ba zai kwace ba sai dai in ya sa sulaji cikin sadaki to ko zai ba za a ba shi kayan sakin shi ya kamata ya yi bayani in yana nufin duk suna cikin sadaki to sai a ba shi kayan sakin in sun yi farki da ita kan wannan cikin, sai ta ba shi kayan sanar musulmi na lafi rokin malam take cewa tambaya na ce da mene ta'arifin annabi da manzo a kira da ahlus sunna wal jama'a saboda mu masu san da mata da yara muna samun kan mu lokaci da kuma matsaloli da sauran da zai zama da kuma ke hannun muta'a a riya da zama galibi dai abin da muka karanta a littattafan kusa kusa shine kamar tun daga cikin hayatul islam zuwa makamantansu shi manzo shi ne wanda an yi masa wahayi an kuma umarce shi isarwa wani annabi kuma an yi masa amma ba a ce ya isar ba to wannan magana ba haka take ba da annabi da manzo kowa na isar da sako zuwa ga jama'a amma bambancin su shine shi manzo shi ne aka baiwa sabon shari'a sabon littafi don ya isar wa jama'a shi ko annabi an aiko masa ne irin saƙon da aka turowa wanda ya riga yi dai shi ya ƙara jaddada shi kun gane ko amma kowa daga cikin su yana wazi ba za a ce wai gashi an turowa mutum saƙo a yi masa wahayi kuma ya rike shi kadai ba ta sanar da jama'a san babu wannan wannan ya saba Qur'ani ya saba hadisi yanzu misali a cikin Qur'ani an nuna manzanni suna bishara suna gargadi wa ma an nursilul mursalina illa mubashirin wa munzirin ha kuma yace rusulan mubashirina wa munzirina da Allah ya kuna linnati ala Allah ya hujjatun ba da rusul to kuma nan take haka kuma aka ce annaba ma haka take kana nasu ummatan wahida fa ba'atha Allahu nabiyina mubashirina wa munzirin yace ba'atha kaga ba'atha kuma aike kenan to tunda ba aka aiko wa annabiyina annabawa dan su yi bishara su yaɗin domin lafazin ba aka yi suna aikowa kamar yadda aka ce wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan takuna lahum ba'athallahu nabiyina wa bashirna munzirin kaga da mutan alqur'ani kenan to kuma ya tabbata cikin hadisai masu yawa akwai hadisin bukhari da manzo Allah ke cewa ma min nabiyyin min al-anbiya illa wa qad utiya min al-ayati ma mithluhu amana alayhi al-bashar wa inna ma kana alladhi utituhu wahyan awhahu Allah ilayya fa arju an akuna aktharahum tabi'a fadin cewa ma min nabiyyin min al-anbiya ba wani annabi cikin annabawa kaga bai ce manzo ba illa wa qad utiya min al-ayati fa sai an bashi wani bangare na mu'jiza ma misluhu amana alaihi bashar irin abin da mutane in sun gani za su yi imani da a sai kaga wannan kenan sannan ga hadisin da manzo Allah ke cewa wasitu khamsan lam yutahunna nabiyyun qabli an bani ababe guda biyar da ba wani annabi kafina da aka bashi farko yace nusultu birra ko birru an taimake ni da jefa tsoro cikin abokanan cikin zuciyar abokanan adawa masira ta shahara lokacin da nisan da ke tsakani na da su kusan tafiyar wata daya amma ina daga nan su suna jin tsoro suna daga can an gane ku sannan kuma jiwa da jiwa har da masjidan wata tahura an sanya mun kasa ta zanto wurin tsarki na ta zanto kuma wurin sallata sannan ko bugu da kari ko hillar lila gana'i an halatta mun ganima wanda ba taɓa halatta wani annabi ba kafin sannan kuma bugu da kari ko sai shafa'a an bani babban ceto a shafa'atul uzma na ranar tashin kiyama wanda sauran annabawa ta za su ba da uzuri daga cikin manyan annabawa su annabi ibrahim da sauran su za su ce ba su ya ba amma annabi zai ce ana da ana da sannan da ƙarshe sai ce wa kana nabiyyu nan dai mahallin shahidin ku ji da kyau wa kana nabiyyu yub'athu ila qaumihi khaffa fa bu'istu ila an-nasi amma annabi a da ana turo shi ne zuwa ga mutanen sa kadai amma ni ko sai aka turo ni zuwa ga dukkan duniya da kaga annabi ma ana turo shi a ce magana cewa annabi shi ne wanda aka wahayi ba ce isra ba kuskure ne wannan zantar da annabi da manzo kowa an masa wahayi kuma kowa an ce isra الفرق الذي بينهم أن الرسول جاء بشرع جديد بينما النبي يجدد رسالة من سبقه من الأنبياء نعم السلام عليكم الله بارك مالنا يا هلك إذن لمن ينكرت أفضل صلى أبيش كراتي بهلك بقى saurare za a yi don Allah ta wai za ku da alkur'ani fasta mai wula ko an su kula da kuma kuma lokacin da annabi ke karatu bai na bin su sai ce la'alli una ga ofi salati kamar ina yin karatu kuma kuna yi suka ce eh sai ce kar ku kare sai ya hana su malam kamar yadda hadisai suka gabata akan azar ne tambaya ta ana shi ne dan biya maka bukata tare da hakkin abin da tare da hakkin aure ko manufar aure to malam za a iya yi ma za a iya yi wa ita matan allura ko ta shafa don gudun ciki yayin yayin shayarwa dan Allah ya al'amari yake annan mun shayar magana sa baya ba anan darasi ya fi sonuwa. an sami mai ta wannan tabbatar bisa cewa ya halatta mace ta yi amfani da waɗansu kwayoyi ko allurai wanda za su ba ta hutun haihuwa ba wai su hana haihuwa gaba ɗaya ba su ba ta hutu kamar in ba ta da lafiya zuwa lokacin da ta samu lafiya ko in tana shayarwa gudun kar ta samu juna biyu ta sha wahalar yaron ciki kuma ga wani a hannu dan ta rinka samun ratar haihuwa shekara biyu biyu ko uku uku tsakanin wannan jaririn da wancan muka ce inda akwai uzuri makamancin wannan ya halatta sai dai kawai shawarar da muke baiwa mata kar mace kawai ta je ta sai magani a ɗakin su sayar da magani ta ta sha ba tare da eh, shawarar likita ba dole sai da shawarar kwararren likita musulmi wanda aka san shi amintacce wanda zai duba da yanayin jikin ta idan ya fi dacewa da ita wata allura ta fi dacewa da ita wata kuma kila kwayoyi suka fi dacewa da ita wata kuma kila a sa mata lub da ya fi dacewa da ita duk da cewa kowane ɗaya daga cikin waɗannan al'amuran guda uku suna da illolinsa da dama da suke nuna wa game da ya in dai ba uzurin ya ga uzuri bai kamata ba ya amfani da su ba. amma in uzuri ya zanto mai karfin gaske to wannan sai a nemi shawarar likita da a ga wanda zai fi dacewa da yanayin jikinta malam tambaya na shi ya kamata a dinga cewa an yi duniya da lahira don annabi sallallahu alaihi wasallam to wannan magana ce a jumlace ta iya daukan ma'ana da ta dace ta iya daukan kuma da bata dace ba galibi ne ma'anar da za ta dauka din shine wanda bata dace ba domin dai wanda ya yi duniya din ya kuma ya lahira shine Allah ma wata sarki kuma ya faɗi dalilan da ya sa yi halittar sama da kasa ya faɗi mai sa yi su don ya nuna mana girman kudurarsa Allah alladhi khalaqa sab'a samawatin wa min al-ardi mislahunna يتنزل الامر بينهن لتعلموا ان الله على كل شيء قدير وان الله قد احاط بكل شيء علما ya halitta sama da kasa don ya nuna muku ku sani cewa yana da siffa guda biyu manya manya siffar farko kamalul ilmi siffa ta biyu kamalul qudra li ta'lamu anna allaha ala kulli shay'in qadirun wa anna allaha qad ahata bi kulli shay'in ilma saboda haka ga wannan ya nuna haka halittar mutane kuma gaba daya ya halitta mu ne dan bauta ba dan manzon Allah ba amma kada ta jinna wal insa illa liyabudun ma wuri da mutum da rizkin ma wuri da ake zai mu da haka ba kowace kalma ce muka sawa faɗa a baki kawai za mu yi ta sakin ta ba sai mun duba dacewarta da mizani na shari'a ma'auni na shari'a annabi sallallahu alaihi wasallam shine mafi daraja daga cikin halittun Allah shine sayyidu walad adam alal islam sallallahu alaihi wasallam yana da abubuwan da Allah yake bance shi amma ba wannan ke nuna cewa bari ta faɗa duk abin da muka gana mai gina masa sai mu faɗa cikin kuskure malam game da bayanin da ya zo shi alƙur'ani cewa in ana karatun alƙur'ani a saurara to idan mutum ya sanya kasar kuma yana jin sa nan ma ya saba in yin karatu yake babu laifi amma ba haka ba sai ya saurara shi yafi dan ana son yayi tadabburi in ko kana ji da wuya ka samu wannan tadabburi amma wanda yake marhala ta koyan karatu wannan babu laifi babu kamar da yaro da za a ba wa matar da ba a sa'u da ita ba sai za a ba ta daidai da sauran matar da ko kuwa ba za a ba ta daidai ba dan ba za a ba ta daidai ba inda aka ce za su ci gado ai ba bambanci tsakaninsa da kowace mace ba bambanci a malu dangane da shi wannan kudin da wannan da aka yi magana kansa to shi malu wannan wani ba za a iya fassara shi a matsayin ya ya zama kamar cin hanci wani kuma su yayi don wani lokaci su kan shi da an wasu ba cin hanci ba ne ba amma dai su gane cewa haƙƙin ita yarinya tunda dai ita aka ba su ba don su karan kansu sai dai su in za su ci su nemi izinin ta a matsayin su na iyayenta ko danginta kuma wannan ba zai zama cin hanci ba inda ya halatta gaba da kyauta ga matan da kake so na dan malam wa ya kamata a ce yadda fita ke don a cikin karatu ina ban yankin cewa mace ma tana nan cewa wani yanki sadaki mace kan ita ce ma ai mace cewa cikin yanki sadaki sai dai ita matar ai kan sha bamban daga yarinya wadda bata gama tunani ko hankali ba zuwa ga babba wadda take mai hankali da tunani to kowace da cikin biyan in za a yanke mata sadaki yana da kyau mahaifinta ya faɗa mata idan babba ce dama sai ta yanke da kanta yarinya ko mahaifinta sai taimaka mata wajen shawarar da yanke sadaki sai sai fita sanin me ke zuwa yanzu ko me za a yi me ya kamata mata saya da wannan kuɗin idan ba ta kuɗin sadaki me ya kamata a yi mata da shi wato ba daidai bane ba abinda waɗansu iyaye suke yi na kama karya a gidansu dangane da lamarin matansu ko lamarin 'ya'yansu sai wani ɗauka tun da ma ƴarsa ce ba zai faɗa kowa zai aure da ita ita kanta yarinyar kila ba ta san wanda za a bata ba sai dai zai kira wata ya ce na miki miji ya za ka yi mata miji haka kawai ita ce za ta zauna da shi aure kuma na yana tana kan soyayya an babu soyayya babu aure ba zai taɓa yiwa ba kaga ya kamata a ce tattauna ku kai da ita wa take so ko kuma da mutum da wani da wani sun yi maganar ki a cikin soyayya da ne ya kwanta miki a rai kira ta zafi ba shi shine daidai ba a lokacin mata zaki a ba zan baki shi bisa wani sai to amma to ina ganin ko da wani ne da zai ce saboda dalili kaza saboda dalili kaza saboda dalili kaza amma kuma zai ki kara shawara na baki tunani ku tattauna ke da mahaifiyar ko kuma ki zai ki tunani kafin mu tattauna da mahaifiyar ki amma ni ina ganin ya kamata a ce wani ne saboda kaza saboda kaza ka faɗa masa dalilanka ba wani ba saboda shi wani da kaza da kaza da kaza da matsaloli a ciki wannan shine abin da ya kamata mutum yi amma ba ya kawai zai ce a mace na yi miki ba ya ce wa kawai da ƴansa ce na yi miji ko ya aure da ita wata san waye mijin ba sai ranar daren farko sannan ta ga miji wannan duk ba za ka taimaka aure ya zauna lafiya in dai kana ka taimaka aure ya zauna lafiya to ya kasance akwai soyayya tsakanin ma'aurata a ra'ayin kawai baya da kyau haka yanzu a yi maganar sadaki abu ne da ya shafe ta in muna ba da tarbiyya ta addini da ba suna zuwa islamiyya ta san sadakin hankin ta kuma kai ya kamata kai ma ka sanar da ita dama sadaki shi kansa hakkin ta ne dama za a bata tunda hakkinta ne ya kamata nawa za a yanke sadaki a tattauna da ita in ta yi shiru sai a yi abin da aka yanke shikenan sai ka faɗa kai dan ta ji ta san ko nawa ne kuma da an karba ita kuma a bata kayan ta ko a ajiye mata ko ta faɗa abin da kake so a kai mata da shi ko a taimaka da shawara wajen ya kamata ki sai kaza da kaza da kaza da kaza duk wannan yana daga cikin abubuwan da ya kamata iyaye su rinka yi tsakanin su da yayan Allah ya taimaka mu tambayar ta karshe sai ne malam da yana hadisin da kai da wanda ya kasance wanda ka bada bayani akan matan da take na neman tsari tsarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan za ya dauka hukuncin ga matan da take wa mijinta ya rabu da ita ko da take da zai iya dauka wannan hukunci shi ma ya kauce gaba daban ne da wancan wannan kalmar ina neman tsari da kai kamar ba ta kyauta ba a fata manzon Allah ba manzon Allah da idan ya alwala ruwan alwala ta sahabbai ke wawa su wa zai sha ruwan alwala ta fa baya zubewa a kasa wani lokacin tarewa ake a raba mutane su saboda albarkar jikinsa saboda albarkar sa sallallahu alaihi wasallam saboda haka ga wannan magana sai magana ce mai nauyi mutuka kwarai da gaske amma ita mace kawai yanzu tana tare da miji ta ce ba na ka a bane mai sauki me yasa ba ta so na kawai dai ka fita daga rena <laughs> ba ta yi fata haka ba to a abin da mai sauki sai a kuduri abinda da na kashe wajen hidimar aure sai a bani jiyan ni nika ina sanki amma tun da ke suna ba zan iya tilasta miki ba amma sai a yi mai kulu'i ga shi nan duk za mu karanta babu cikin abin da su ko ba ya halatta dawa mace kawai wata zuciya miji ya sake ta ba tare da an yi wani abin da ba dan manzon Allah ce duk wanda ta ce mijinta ya sake ta to kanshin aljanna ba kan bala za ta duk yadda zaki yi yadda auren zai zama lafiya kar ki taba dauka cewa wai idan aka yi rigima rabuwa ita ce za ta warware rigima ko idan kuka samu rashin fahimta da mijinki ke ɗauka rabuwa ita ce walwale matsala ko kai ta ɗauka rabuwa ita ce walwale matsala idan Allah ya ga dama sai a rabun kuma ki ga matsalar ki ta karu a kanta sama da matsalar da kike fuskanta lokacin da kike tare da mai kai ma haka sai a rabu ka ga matsalolinka sun karu sama da matsalolin da kike fuskanta lokacin da kike tare da ita in an bi dukkan hanyoyin gyara al'amurra sun ki akwai cutuwa mai tsanani to shine rabuwa ake ɗaukanta a matsayin magani na ƙarshe a lokacin nan sai Allah ke cewa in yatafarraqa yughnillahu kullum min sa'ati wannan ne akwai alama ta riko yughnillahu kullam min sa'ati wa kana suna kima. amma in babu wannan bai kamata har kawai su rasa ta miji daga an samu matsala ba da takarda ta tafi gidan mu ya mu yafe wa juna <laughs> bai kamata ba wannan na karshe da take ina hukuncin matan da ba ta wato ba ta amfani da hijabi ba ta ke jikinta wajen fita in an yi mata magana da hijabi sai Allah ya wuce ƙarya take kan tsoron Allah ba wai a zuciya ne hadisin attakawa wa da ake irin wannan fassarar ta saurayi. tsoron Allah tushensa ne a zuci amma alamunsa suna bayyana ayyuka da maganganu yanzu mutum zai zo ta giya ya zo sai muna tsoron Allah zuci ke na tsoron Allah zuci za a kyale shi ya ya sata maka ce baka jin tsoron Allah kake dauka ya ce ai tsoron Allah a taƙawa ha huna Kasuwa kowa ta wannan ƙarya ne saboda haka ya kamata mace ya kasance tana suturce jikinta da kaya na kima kaya na daraja wannan shine abin da zai tabbatar da mutuncin ita kanta matar in ko za ta saki kanta haka a bude to wannan dai ita da kanta wani lokaci za ta sai na dama in ma yanzu bata fara hango abin ba saboda tana cikin yarinta tana ganin in ta bude jikin nata jama'a suna sha'awa kuma ana haba haba da ita za a zo har sun gaji da ganin jikin nata kuma su daina sha'awa ta kuma za a zo lokacin da jikin baki din ba yanzu ana bayyana shi da ado ba akwai lokacin da bayyana shi mudi ne yayi ta moji ta moji fata ta fara kanka ne a lokacin shi da kanki zaki suturce ba baki so a gani nan wata wuya ta fara taruwa a nan wuya ta fata ta taru a wuya nan gurin da menene bikin bikin molaki a lokacin da kuka rufe zaki rufe ba ga ma dama a saba kin saba rufe ya tuni ba wanda ya zama yake ciki kan baya kuma ga zanubi saboda aka sai a ji tsoron Allah Ah, ina ga sai mu dakata ko sai Allah ya kai mu gobe insha Allah akwai alamar hadiri ne malai sai sa za mu tsaya a haka ai hakuri dan kan ruwa ya zubo mutane ba su je gida ba kuma duk tambayoyin da Allah ya ba